محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن سادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومؤلفيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء قبل تراكم من الكتاب نفسه البخاري wani muna cikin kitabun hakika kuma muna wannan bade na biyu kuma kwana cikin hadisin madarin mufadar babu shakka yau muna shidda ga watan safar hijira ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk daya da dari hudu shekara arba'in da takwas wanda ya daidai da dubu biyu da ishirin da shidda miladiyar haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yau muna ishirin ga watan bakwai mun fara wannan hadisi hadisi wanda yake gwada dangana da kuma yadda ya kamata mata ta hukuntar da mijinta kuma su zama abin da suke yi suna yi na domin kula ku a tattana mana gumbi da fadar a suna ya zai dinna ma'aru kabarana abdullahi na audin ana nasir da sirin ana nasir da malikin rajin zama nufat kanan mu da abin alhassan كان ابن الأبي دلها ta ya shi ga abin talha ta take bai da lafiya ya fita an zame da lafiya ta raja da dan haka abu talha ya fita ko bi da sabi yawo yaro ya yi Allah ya karbe shi amma duk da haka matar ba su sa hirgita ba ba sai wasu bayanai ba falan ma raja abu hata. lokacin da abu ya dawo ala ya ce ma fa'ala binni ni dana yake ciki ƙala umu sulai umu sulai bi ta ce huwa askaru ma kana ya yanzu kawaituwa ta kasance kamar yadda yake fa qarraba ilayhi al-asha ta kawo mishi abincin dare kalaci fata asha ya ci abincin dare sun ma saba min ha sannan sai ya mai ado wanda shi ya bukatar namiji ga mace kuma ya shahita falon ma faraga lokacin da ya ƙare daga sha'aninsa ƙala sai ta ce wawu biyu. yaro a ɗauke shi a ta yi ruhi shi a mai janaza abu ɗalha ya samu damuwa ga wagga magana amma kuma ya sai haka a daidai falamma azwa abu dalhata lokacin da abu dalha ya safiya gari ya waye masa ata rasulullah ya zo manzon Allah fa ko ba shi labarin farkon abin da ya faru har ƙarshe fa qala arasumul laylata yace kun yi rurumin dare qala na'am yace eh mu mata wato nan yana yiwa wani shi mamaki domin abin da ake ce ma wato yan an ce a arsar rajul wato wa ƙa'ida su laraba yan ce a arsar rajul iza bana bi mura'ati kuma ana idilakin sa kan taki domin yana bin yana bin bina'i to domin lokacin da ce a rasu mulailata wato cikin maluma akwai wannan su haga wato abinda ake ce marumi shine abinda ya shahi da rana kuma ƙarshe ƙarshen rana ko tsakiyar tsakiyarta wato kuma da wannan wasu karanto a ya ce kun yi rurumin dare yana da aka saba ƙala na ƙala allahun barik lahuma yace Allah ka sa musu albarka ga rumin su dalilin haka ko wala da gulama sai ita ummu sulaim sai Allah ya kaddarta yaro falamma azbaha la ko qala qala li abu dalha sai abu dalha yace mini ifasu tarishi hatta tati bihi annabi sai ke zuma annabi shi sallallahu alaihi wasallama fa ta bihi annabi ta zuma annabi shi sallallahu alaihi wasallama wa arsalan ma'ahu bi tamarati wato kuma da ta zo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta aika manzo Allah shi da yan da billai fa ahadahu annabi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amshi yaro fa qala ma'ahu shay akwai wani abu tare da shi qalu am tamaratun akwai yan da billai fa ahadahu annabi sai Annabi ya amshi da billai fa ma baga ha ya tattauna ta da bakinsa mai girma summa a hazamin fili, sannan annabi ya rikon tattaunawa da yawa da bino daga bakinsa faja alaha fi sabi ya saya cikin bakin yaro na ka hu ya yi taliki shi dannan wasan mahu abdullah ya ambata mai suna abdullahi don haka ashe kenan anan kaga albarka ta jida kuma annabi sallallahu ya ambata ma yaro na suna ne abdullahi don haka yaro ya samu kai ne cikin masu albarka kuma yan munka kula wannan da alim sallallahu alaihi wasallama ya yi na wato tattauna wannan da da hallaka ma yaro shi wannan duka ya zama dalili in an kayi haihuwa a samu wani abu wanda ya shahi kamar zuma ko abin nan dabino irin haka yan ruwa-ruwa na alal shafa su ga leman yawo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam amma magana ambata suna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mu wannan yaro suna domin faranta masa rayuwa don haka yan kai maka haihuwa annabi ya ce ranar bakwai a yanka dabba sannan ranar bakwai ambata mu yaro suna Allah gane da mu kuma a ƙa'ida ta malaman usulu idan annabi ya yi aiki kuma sannan annabi ya yi umarni to za a ɗauki kauli shi ya gaba حدثنا محمد بن مسلى حدثنا ابن ابي ابي عن ابي عون عن محمد عن انس وساق الحديث يا غرغل حديثي دا ابن الناس باب اماله الاذى عن الصبي في الحقيقه gudda ƙazamta daga yaro wajen aƙiƙa a nan in ci aƙiƙa tana da yalwa wajen suna haddasa na abu nu'man haddasa na hamadu na zaidin ana ayuba an muhammadin an sulaimanin na amir tsala ma'agulamin aƙiƙatun tare da yaro akwai aƙiƙa dabbar da za a yanka mai ta suna وقال حجاج حدثنا حماد أخبرنا أيوب وقتالة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سليمان عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم آه وقال غير واحد عن عاصم باغدا ياتي daga عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن ربابي عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان qawluhu cewa magana ce na ka duk waɗannan malamai waɗanda an kai magana a kan su ga ruwaituwa sun ruwaitu wannan hadisin da an kai magana a kansa wa ƙala azmahu a barani ibn wahabin an jabir ibn hazimin an ayuba saktiyani an muhammad ibn sirin حدثنا سلمان بن عامر اللبي قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ma'a gulamin aqiqatun wato akwai aƙiƙa tare da yaro wadda a ita cancanta wa ahriqu anhu damma wa amidu anhu al'aza ku da jini daga garai ku kudda ƙazanta daga yawo حدثنا عبد الله بن ابي ابن ابي اسود حدثنا قريش بن انس عن حبيبي بن شهيد قال امرني ابن سيرين ان اسال حسن ممن سمع حديث الحقيقه wato ibn sirin ya umurce ni in tambayo hasan shin gawa yaji hadisin na hakika gawa yaji hadisin hakika wasa altu faqala min samurata bin jundub muna tare da kuwa idan malami ya san abin da ya karanta ga malami an ka tambaye shi ba illa bane ce na ji kaza ga malam daga samura dan A anan maluma yana da kyau musan cewa malamai suna rika hukumce-hukumce ga abin da ya bayyana gare su na nasi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma'a gulami aqiqatun fa an anhu wa amidu an hul’aza. to da wannan hadisi Imam Hassan ya riko da wannan hadisi da shi da katada da wannan hadisi suka ce yu'aqqu 'anil sabi amma wala yu'aqqu 'anil jariya kenan in an haifa mutum ɗa namiji shi ya ka zana na. da dabba in mace ta ba za a yanka mata domin annabi ya ce ma'a gulami aqiqatun fa ahriqu anhu dam wa amidu anhu al'aza an ce ma'a gulami au jariya don haka sun kai riko da wannan mahumi na hadisin sun ka swaba ma jumhur domin su jumhur sun ce a karkashin wannan hadisi abinda an muradi yu'aqqu 'anil jariya wa 'anil wa 'anil muna tare da kuwa kun ba ku hana fahimtar su awo a tare da cewa wasu daga cikin manyan maluman musamman su yusuf bin mahiki sun shiga inda hafsa binta abdurrahman ita wannan hafsa jikanyar sayyidina abubakar ta ya abdurrahman ta bin abubakar wanda yake shine dan uwan sayyida aisha sai suka tambaye ta akan hakika shin yaya magana hakika ta ba su labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama amarahum anil gulam shatani mukafi atani wa anil jariyati shatani ta ce annabi ya umurce mu ga yaro a yanka mai dabbobi guda biyu waɗanda sun kai daidai da daidai da juna amma ƙurkiya yarinya a yanka mata akuya guda don haka ashe kenan za a yanka ma namiji za a yanka mace kuma ba lalai na ba a ce mace sai a yanka mata biyu namiji aka yanka ma biyu ba lalai na ba namijin sai an yanka mai dudu ne abinda an gwargwaron iko ubansa domin wani hadisi da an ka samu kuma daga amurbin sha'ib daga babansa daga kakansa wanda yake hadisar marhu'i ya ce alif sallallahu alaihi wasallam yana cewa man haba an suka an waladihi falyaf'al an al-gulam shatani mukafi'atan an al-jariya shatu wanda ya so ya yi ibada ga ɗansa da an ka haihuwa mashi suna ko ya aikata yaro a yanka mai du ya ta mace yanka masa guda kaga da wannan hadisi sun kai rukun cewa yanka dabba suna musabi suna tare da kuwa Allah gane damuwa hmm. babul fara wannan باب ينا magana akan فرع menene ita حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا معمر وأخبرنا زهري عن ابن مسيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة من الله صلى الله عليه وسلم يأتي باب فرع باب عتيرة wal farqu awwalul ta awwalul tajin kanu yazbahunahu da wagitihim abinda ake ce mafarku farkon abinda dabba ta haihuwa idan ya girma ya kai mai sawwala wajen raƙumi na koko tumaki wakacin ahalin jahiliya suna yanka ta domin gumakansu shi farko kenan yanzu ba hura huli da waki ne suna yankawa domin ɗagutu nasu in ta kai wannan lokaci dabbobin sun kai yawa sai su yanka in sun kai yanka sai a rarraba a ba mutane daban-daban daban-daban su ba za su raga makansu komi ba domin Haraja raja'a barakatin fi amwalihim ya'kuluna minhu wa yut'imun an ce suna ci kuma suna bawa amma a wani gefe suna yanka kowa ba su wako don haka don mi don neman albarka ga dukiyarsu wannan shi suke yi a zamanin jahiliya don haka wal atira fi rajabin ita ko atira cikin watan rajab suke yin haka don haka suna yi wakacin jahiliya da farkon musulunci sai an ka shahi yanka wannan dabba wadda ake kira atira aka aka musfanya ta da layya wannan ne fara wannan shi ne atira to wannan fara babu shi wannan atira babu ta an riga an yi kansilin su babu al'atirati babu kenan na atira حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا حدثنا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا اتيلا باب فرع باب اتيلا قال والفرع اول نتاج كان ينتج لهم فرقان دبا wanda an kaiwa musu kanu ya zubahu hunan huzun suna yanka ta da rajitin domin ɗagutun yan sun ka yanka domin abin nan tsammanin samun albarka cikin dukiyoyinsu su ci daga gare ta kuma su ciyar su fi rajabin ita ko atira cikin watan su suka yanka wannan sai an ka shaye wannan an ka musfan ya ta da layya Allah ya gane damuwa don haka musulunci ya zo abin da bai da kyau sai a juya shi a mai sai mai kyau kuma a mai cikin musulunci bismillah rahman rahim kitabu zaba'i wa sai wannan littafi ne na yanke-yanke da kuma farauta yadda za a yi su da yadda suke babu tasmiyar da alasai wannan babu yana mana magana akan cewa bismillahi wakacin da mai kare ko mai shaho ya saki wannan dabba nashi ko na abin farauta na zuwa ga farauta wa ƙauli ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum Eh. Hmm? Eh. eh ku haka ne ko kuma da wala ta shon wa shauni yayin eh. yau gagani eh eh wato magana da yake an haramta muku cin mushi har zuwa magana ubangiji yace wala ta kashe ku ku tsorce su washe wani ku tsorce ni to sai wacce aya ko ya ayuha allazina amanu ya ku suka yi imani la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-sayd Allah zai jarabce ku da wani abu na warauta tanaluhu aydikum wa rimahukum wanda in kun mika hannu kuna ya kama gada ko barewa ko bakiya ko zumo ga ku zaune cikin hema za a ba su dama su yi ta yawo har cikin amma hurumi na Allah ya kara ta masu kuma kuna cikin harma da hajji ba ta haka ne da ma hukum ma sun kudu kuke warauta da su suna iya kai gare su Allah zai jarabta ku da suwa ila kauli ya zuwa zancensa azabun ali wa kaulihi jalla zikirahu uhillan lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum da magana Allah madaukakin sarki da ce an halatta gare ku bahimatul an'ami dabbobi na ni'ima illa ma yutla alaikum sai abin da aka karanta haramci ne gare shi abbai halatta wala ta hashawhum wa hashawni kan ku tsorce su ku ji tsorona wa ƙara ibn abbasin al'ukudu al'uhudu abin da ake ce ma'ukudu uhudu alƙawulla ma'uhilla wa hurrima abin da an ka halarta da abin da an ka haramta illa ma yi tula alaikum sai abin da an karanta muku abin da an ka haramta muku alhinzir shine alhinzir an haramta muna ya jariman lakum ya habilan lakum shan'an kada ƙiyayya da gaba ta ɗauke ku adawatun ana nihin adawa ƙiyayya. almunhalika dabba da an kama ƙari tukulak wadda an kama ƙari ta wata mutu ta mutu makuza tana abin dagewa da sanda su durabu an doke ta bilhashi da zartaki yuqiduha fata mutu ana dogarta har mutu wal mutaraddiya da wata gangaro akan dutse ta taradda ta gangaro min aljaba daga dutse wannan diha da wanda aka tune tun dahu shafin an tuna akuya an tune ta gaba koshi abin nan yau sun doki sai ta samu kan cikin waɗanda za su mutu wa ma adraktuhu wa taharraku bi zambihi abinda kuka riska yana motsi da bundinsa da wuciyarsa aw bi aini ko da ijiyarsa fazbah yanki wa kulka ci wannan shine abinda an kai magana abinda ya kumshi aya Allah ya gane da na'am حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن سيد المعراض لا تنبي منظوم الله أكون فروت بولما قال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه وهو كيز abinda an ka sama da kaihin da an gare na gwahensa takobin an samai mashi sai ka yi an yi bismillah kan na sai to in ya mutu to ku ci amma ma a saba abin da an ka sama bi allihi da abin nan kwaɗin gwalma ko huwa ƙizu wannan da gaggi na ba a ci in gwalma ta kashe ba a sa wani abin tsinon da suka kashe ba jini ya fito ba a ci ya suwa ya kai eh ban ji ba eh, ana sa mai kai ana sa kuma gwalma wadda adda kauri tsakiya akwai kuma wadda can ƙarshe take wadda aka ɗebowa irin wannan ta da aka da aka tatsuwa can wani da aka tsogora so hmm. musu wasu aljulu da mai an sai da kalbin gawarar takari faƙala ma amsaka alaika fa kullu abin da kare ya rike gare ka soce shi fa inna kalbi zakatu domin rikon kare ga dabbar da an kai zanen farautu inda ya fasata yanka ne kare ko da ga kafa ya kama dabbar farauta ko ga kunne inda ya fasata da haure ne tan mutu da wannan tuci ɗaya za a yi wannan shi a yanka wa in wajatta ma kalbika kai mawarci in ka samu tare da karanka auki kilabika ko karnukanka kalban wani kare gayar hu ba naka ba faka shi ta kaji tsoron an ya kuna a haza hu ma'u kana tsoron ya zan karenka da waɗansu sun haka wannan dabba wa karkata lahu kuma ya kashe shi karen to wala ta kurta kace wa inna ma zakarta sima Allah kan abu suna Allah ala kalbika akan karenka walam taskuhu baka ambata shi ba ala gairi ne daga wani kare wanda ba naka muna da Allah karan ka adda bismillah wancan bai da bismillah don haka a yaswa yaswa dai akai hmm. babu sayyidil mi'rab wannan babu ya zo shi mana bayanin farauta gwalma وقال ابن عمر fi maqatulatin bil bundik bil bundikati dan Umar ya ce dabbar da aka kashe da bindiga wanda ake sa marasas ko a sa toka ko wani abu a halba ta kai ga jikin abin harauta ta dimauta shi ya mutu to abu salim salimu wa da ibrahim da ibrahim wa da'u da da'u wal hasanu da hasanu wa kare hasanu ramil bindikati hasan ya kyamaci harbin bindiga fil qura alkari wal ansari wal amsari da birane wala yara ba ba'san fi ma amma in ba nan ba daji ko wani wuri ba hmm. muna kuwa حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شوبة عن عبد الله بن أبي سفر عن شعبي قال سميت أبي بن حاتم radiyallahu anhu qala sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambaye manzon Allah almi iraq gafarata bulma fa qala idza asabta bi haddihi in ka samu abin farauta da kai hingwalma wannan da asama azaju fa kurkace za a saba in ka same shi da arli da fadinta inda take da fadi babu wani kare ba wani abu mai mikanta ta faqatala ta shi ya mutu wa na fala ta kul takati fa qultu ya nace ursilu kalbi ina cikin kare na qal annabi yace za arsalta kalbaka in ka saki karenka wa sammaita ka abu sunan ubangiji karenka ya kama dabba ya kashe ta fa kul qultu nace wa ya akala ko da karen da ya kama ya ci qala yace bala ta kul kada ka ci in ya kama ya ci wa innahu lam yumsik alayka bai riko donka ba wa inna ma amsaka ala nafsi ya kama don kansa qultu nice ursilu kalbi na cikin kare na fa ajidu ma'ahu kalban akhar sai in samu wani kare tare da shi qala ki la ta kur kakkaci fa innaka inna ma sammaita ka ambaci bismillah ala kalbika akan karanka wa lam tusammi bika ambata ba ala kalbika guda mula tare da kuwa to kaga nan a nan da ake magana kare da ya ce kama dabba bayan ka sake kame bismillah da ya kama dabba sai ya tsaya ya ci wannan mai tambaya annabi sallallahu alaihi sallama shi hati a adin na hati annabi ya ce in ya ci to ya kama don kai ne ba don kama. kakka ci abin da ya rage to amma a wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama abin da ake cewa kulhu wa in bubatan ka ci shi ko da tsoka guda ta ya raga muna ta da kuwa don haka kaga anan in ya kama ya ci to kari ya kama ya ci don kai ne don haka kakkaci wannan shi a wannan bayanin wannan hadisi amma wancan hadisi shi ku abin da yake magana in ya ci to ko da tsoka guda ya raga to in kana da bukata hukuru. mun gane karatun Allah ya gane da mu to nan hawo kan shiga sai su doki a kawo da yawa Ahan. ba ki a ana ce a masarin ku ana ce aha bari mu kare da wanga bari mu kare da wanga eh a'a in ya kama ya ci inda dai ka bismillah kasta kai ko tsufa guda ta rigya na ci ya ce ba a ci wancan hadisi shi ko ana ci wa in bul'atun da an gara karatun shi a abin nan mazahibu na fuka hau wanga ya riƙe wanke wanga ya riƙe wanga Allah ya ganar da muwa hmm. ah, ah, mi kacci bari in baka jiya ba sai ka yi magana ba mu shigo wata ba rufe ka bari in baka jiya ba sai ka yi magana yanzu wanga da ya tambaya ai bai magana ba sai da ya ji wanga wa imbul atom ko ko har yanzu dai kana da bukatar magana bismillah eh eh harsa ce guda na ta a a bari yin bayani wadda ka sai kun ji magana sai shi na mun kawara magana amma yana ce na sagada-sagada sai zai dawo ba shi abin nan rami da ke ba sai in ka halbi irin jijiya ka ce tashi guda da yawa sai ka halba bindiga sai ka halbe goma sun ka faɗo ko ba haka ba bindiga mitata wutata to ba a farauta da wuta in sun ka faɗo sun ka mutu sai a yar ko guda ba a ci a to kasan haka na su suke Ah, ah, ah, yayi mutane <laughs> babu ma a sabon yara bi arziki wannan babu abinda an ka sabu da gwalma amma da fadinta eh, mi aka yi haddasana ƙabisatu haddasana su ya na an mansura an ibrahim an hammam na harisun ana adi ibn hatimin ƙala رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة mu muna sakin karnukan da muka karantar sai su su kawo muna dabba ƙala kulma amsaka na alaika ya ce ci abin sun haka mu ƙultu wa in ƙatalna ko da sun kashe ƙala to in ko sun kashe aiki kare so aka ya kama in ya kama ya mikanta ne mai miki don in kare ya zo ya gamu da dabba ko gada ko bakiya ko abin nan barewa ko zomo ko gamji duk da abin da ya gamu da shi in dai kamara ta yi daga banai ya mutu to ba a ce su a aka amma in ya kama da baki ne wasa to ko ya koma kamara ta yi don shiga shi ya mutu da zai a ce eh amma in kamara ta yi ba a ce yake wa in lalar mibil mirad muna harbi da gwalma qala kul ma kharaka wa ma asaba bi ardihi fala taqul in ka hal in ka in ka in ka yi farauta da gwalma wadda an mai azajo mitsinin mashi ka biyo dabba da ita sai kan tana gaban ka sai kai bismillah sai ka nasa sai tsinin nan sai shige cikin ta to in ta wata ta mutu za a ci amma idan ka buge ta da ita ta mutu to ba a ci sai a ji wani ka gani eh. ko mafarauci ce sai daji ya yi gudu mutumin kurshi ba bai sai ya damke shi ya damke sai mai kyaka sai ya mutu ko da ya haka ya mutu babu yanka sai ya suwa likita ya hmm. babu sai da kausi farautar baka lokacin to to ba a kai ka ba ana zuwa hmm. eh? ana minu gwarma ha eh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 wanda ya sake ba mu ikon halatta wannan karatu da malam yake yi muna muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya ba mu ikon aiki da abun da ake karantar da mu Allah ya samu hira wa'annan ayyuka a gidan aljanna kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka wannan kusan tambaya biyu ne Yace ce malami hukuncin mutumin da yana da mata ya ce amma sai ya yi tafiya mai nisa kuma ya yi shekaru bai dawo ba ya bar ita matar tashi a gida ya ce da kuma wanda baya gari amma ya aiko a ɗaura mai aure amma ya yi shekaru bai dawo ba matar tana zaman jiransa ya ce to da Allah malami ne hukuncin wa'annan to a wannan hukunci dola na farko ita mata tana da haƙƙi haƙƙin da aka gare ta na ɗebe mata kewa da zamantakewa da kuma ciyarwa to amma idan ta yi hankuri da duk na ɗaya da kewar da zamantakewa ta yi hankuri da su to in ana ba ta taimaka in ta yadda ta zauna haka nan tana jiran miji zai ya dawo babu komi tsakaninta da mijinta amma shi kuma mijin akwai haƙƙi wanda ya shahe shi tsakanin da ubangiji ne domin Allah malaukin sarki a Alƙur'ani ya ce na lillazina yuluna min nisa'ihi tarabbusu arba'atu a fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim a lalle ne wannan aya tana magana akan ilahi masu rantsuwa ba za su zo ba iyallansu ba aksar min arba'ati ashhuri wanda idan aka ga kan mai wannan magana annan za a tsaye gaban kotu imma an yi fi'a wa imma adala. to anan wannan aya yadda maluma masana suka ce dalilin ta ya zama tilas ga kowane mutum baligi mai iyali tsakaninsa da mahalicinsa kada shi wata hudu bai dawo iyali ne ba akwai haƙƙi wanda tsakanin da ubangiji da iyali amma haƙƙin matar da shi na zamantakewa da da kewa in tayar da ita za ta zauna haka nan inda ce maka ta biyu wannan kuma shi kenan wannan ba wannan matsala don haka in muka duba abubuwa uku na ke. in ko bata yadda ba to in ta kai ta yi rafin matsalar ta kai ma kotu ko ta kai ma al'umman musulmi in ba kotu wurin lallai na a kashefe inda wannan bawan Allah yake a yi mai umarni da dawowa ko kuma umarni da ya saki matar in kuma an gane kawar cewa ta yi ta kai taka ta domin ya cutar da ita to da ta kai abin nan kotu alƙalin raba su ɗashi wallahu adam wannan ya ce su ne suka wayi gari ya ce su ne suke wani gari da babu musulmai a cikin garin sai su 'yan arewa ya ce suka nemi a ba su wurin da za su rinka yin sallah ya ce amma aka hana musu ya ce kuma mutanen ba su bari su yi sallah ga fili ya ce ana nan sai wasu suka ce su zo za su ba su hayan wani wuri domin su rinka ibada a ciki ya ce sai dai wurin ya kasance tsohuwar coci su da suka daina yin aiki da ita ya ce to da Allah malam ko sun samu su doki haya wannan wurin su ci gaba da ibada a cikinsa farko ina da to magana kame ya amsa fata wasu shi musulmi zamanin duniya abinda aka gaba ga abinda ya kamata ya sa gaba gyaran makoma ɗin duk iyakar ƙororo abinda an muradinsu su yi bida can su samu su dawo gida domin a gyara zamantakewar duniya to inda ya zan musulmi an hana su wurin sallah to in musulmi ya mutu yana za a turkuɗe shi in an hana shi wurin sallah to ina inana zai samun ci maka da mai tsalki wadda zai ci to sallah inda an ka ba su din nan kafin su gyara kayansu su bar wurin domin an ce mutum ya gudu da addini ne inda babu ba a bari ya tsaye da addini babu dalili ga mutum ya zauna inda addini ne bai ba? ya sani ya tabbatar duniya ta fara ita ba fa ta ba to kada ka yadda ka yi barin fa mana bisa tan fara ita sallah dai kamin ku wurin nan inda an ka ba ku haya ku amsa kamin ku kinsa kayan ku wurin an ce wa tukurahu salatu bi muta'abbadatil kufai makaruhi na sallah inda waɗanda ba musulmi baka bauta ubadul nar ko kuma ahlul kara'i masu bautar wuta ko mutanen coci makaruhi na ga musulmi shi sallah ciki ko kun biya kudin haya tana nan tsoho coci don haka in shawara ta da kuwa ku gurgusa inda za ku nemi halal da inda kuma addinin ku zai tsaya wallahu alam wannan daga garin abuja yace shine ya samu sabani da matarsa akan yawan shiga cikin waya hmm. sai ce mata ta zaɓa ko dai aurenta ko kuma yawan shiga cikin waya sai ta ce ta zaɓe shiga wayan ya ce sai wasu suka ce ai shi kenan ta saku sake uku ya ce kuma shi bai yi wannan da niyan cewa ya sake ta ba ya ce Allah malami ne da gaskiyar wannan magana shi da gaskiyar ta saku sake uku kamin gaskiyar wannan magana shin da kacce mata ta zaɓi shiga cikin waya tana bata lokacinta ko tana bata dare ka zaɓi shi ko ku aurenta shin kana nuhin ta zaɓi wannan da niyar zaɓin kanta ko kana nihin ta zaɓi wannan da niyyar saki sannan yanzu da daddawa da ka dawo kace ba shi kaka mihi ba shin ta ce ta ba shiga cikin wayar wannan magana da kai nuna ko hukumuwa ko kuwa yanzu ka sallama tun da dai abin kaga ya zan alaƙaƙa bai baruwa saboda haka abin da mun ka sani khiyari mukayyara ba ta yuhinta ko dai a ba ta zaɓin adadi na saki ko a ba ta zaɓin kanta to in ya ba ta adadi na saki ɗaya ko biyu to ne lahazu ya fito alama shi da laha ba ta damar ta ƙara bisa da abin da an kasan ya gani ta amma in yace ki zaɓi kanki ko ki zaɓi zama da ko ki zaɓi kanki ko ki zaɓi rabuwa da in qalat ikhtartu nafsi in ta ce na zaɓi kaina kana salafa ya zan saki uku wa in qadab bi wahidatan amma in sai hukunci da guda aw sunaini ko duk batala ruha zabin ya baci to alan sha'anin kan tana ta kai tabbata zaɓi ko sha'anin kanta ko aure ta ce ta zaɓi sha'anin kanta don haka in ta zaɓi sha'anin kanta ke nan baka da wata hanya gani ta in ku a'a ta ce a'a ita ba ta san ai abin da aka ruhi ba ka ko kuma kai yanzu da ka da kana za wata ƙafahunka tsakaninka da Allah in dai kana yin zaɓi kan ba ta tsakanin waya da zama da kai ta zaɓi waya to ta zaɓi kanta kenan in kuwa abinda an muradin ka tsoratar da ita kai ba ta san haka abin yake ba haka yace haka yace eh sai shikenan to Allah gaba ka a koma mm. wallahu ala. kenan saki uku da ba karanta ba mm. wannan kuma ya ce malami ne hukuncin yin lido wadda ake sama kudi da wadda ba a samu kudi ya ce domin za ka ga mutane mafi yawa inda suke zama suna bugata ya ce menene hukuncin hakan to a lido ko karta ko dara Harka wasu mutane na yamma waɗanga ‘yan an ka yi su da niyyar a sa kuɗi in wanga ya kasa wani ko in wanga ya kaza shi adda kaza ya ci ko? Hmm. to in an ka haka na wannan haramun na kuma narfu shadaranci husus ki'ab jauz bayru hasar aw gairi duka waɗanda ana irin waɗannan ɗaiɓu da su dara lido karta wasa ƙodagai ba su dara ba haka nan da goro haka nan da ƙwai eh mm. karta mm. duk waɗanda ba ya hallata in an sa kuɗi wa huwa min akalin amwalin nasu bil baɗi yana cikin hanyar cin da mutane da banna amma malamai sun swaba ga nari da shaɗaranji lido da karta iza kala ya alin rahan ittifaqan wato idan sun ga yohinta an yi su ba tare da an ba da wani abu ba ittafaqu ala tahrimil la'ibil lal amma sun yi ittibaqi inda ne dosa malamai sun yi ittibaqi haramci ne lima sahha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man la'iba bin nardi faqad asa Allah wa rasulahu duk wanda ya wasa da nardi ya saba ma Allah saba manzon Allah imam maliki da abu dawuda da ibn maja da hakimu da bai haƙi sun roto wannan hadisi kuma sahihi na Allah tsare wanda ya ce shin ko ya halatta namiji ya zauna da mace wadda take jahila wadda ba ta san komai ba ya ce kuma an yi an yi ta yi karatu ta ƙi ta yi ya ce kuma gashi ba ta yin biyayya aure ya ce shin ko ya halatta ya zauna da ita a'a yanzu kaka tambaya haka alama tana gwada an yi aure hmm. ah. tun farko yaya aka yi kasan jahilata ka nemo ta ai wakilin ka da ya zo amso ma ya cewa an ka yi da ci da shayarwa da suturarwa da koyar da addini suna bisa gawa a to yanzu kai mana kurin kai mana magana jahilata a ya halatta ka zauna da ita mana aka karanta da ita ai jihadi biyu ba kai ga aure ga karantarwa to kana ne in ka sake ta wani can ka rufa shi baka faɗi abin da saka sake ta ba shi ko shi aure jahilat ko ku a'a kana nuhin ka sake ta ka illanta ta saki karanta da ita tun tunda kai mallami hali to ai ya kamata ka karanta da jahila amma Thank amma ita kuma cikin karantar wannan nan za ta san matsayin biyayya ah, yaushe mutum zai yi aiki bai san hukunci ba wannan hukunan illa duka ne ka take don kai abba karantar da ita ba da biyayya ta uwayen ta wuce don ta baro su yanzu hannun ka take saboda karantar da ita abinda abiyayya ke koki gida. yarda da abin da ya karantar da duk zaman take da kaga ana yi hankuri akai yana yiwa dai akwai abin da ya damar da kai ka ce jahila ka tafi ɗan adam ai in yana da muradi gaba sai ce ya mayayi Allah shirya tsakanu Allah shi ba ta ikon saurarenka in ka da mata karatu Allah shi ba ta ikon biyayya gare ka amma dai mace a wazata babu yadda za a yi ta ta yi miƙe in ka ce kuma sai ka miƙe ta za ka kare ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce abinda aka kare ta sakinta don haka ka bar karukarun cewa jahilata ka karanta ita kuma ka saka makaranta ba ta yin karatu ni dai shi ne gani Allah ya gane da mu wanda ya ce shi sojan sama ne ya ce mafi yawan kayansu na aikin sojan hmm. su suke saya da kansu ya ce to idan Allah ya yi ma wani rasuwa daga cikinsu kayan nasu na aiki kamar uniform takalmi da bel da sauransu ya ce ba a ba magadansa sai a ba wani daga cikin sojoji ya ci gaba da aiki da suwa ko kuma a kone su waɗannan kayan ba tare da an ba magada ba ya ce su da Allah malami ne ne hukuncin yin hakan to matsala juta magadan soja tun da su ba soja na ba kayan soja ba su yi mul'ama da su ba don Allah jama'a ko ko yana yawa da ba soja ba in ka soja ɗan gama ga nai shi zo cikin gari yana yawo yana yiwa ah. ah. a ita ko hukumar najeriya musamman ɓangaren soja to a gyara in dai ya zama shi wanda an da kayan shi sai abinai kuma allah mai cikawa to ku ba da madadin kuɗi na iyalai ne ku riƙe kayan na. amma kaya kam bai kamata a ba su ba don ba harkar su ta ba ba soja ba yanzu ko ɗan agaji ya zama Allah mai cika kaya ne na ɗauka ba jila wanda ba na da ba a ce shi ƙarƙama ga jiki ne shi na yiwa garanta yana yiwa mara rabu haka nan na rufi na'am yau ne kusa yau kusa ga soja zai yi bayani idan an fito daga depot na'am ana ba da uniform da takalmi da sauransu na'am da haka idan mutum ya mutu waɗannan tsofaffin uniform din su ake ɗauka sai a kai ofis sauran sabbi da ya saya da kuɗinsa sauran med nasa waɗanda suke raye mm. sai a sayar musu da wannan sai a ba wa magada kajiya shi yasa muke da kowa muna da nan kuma in matsala ta shahi wanda ya san abu ba mu shigar ta sai mu tambaye shi don mi don dai musu alkaka wannan soja na kuma babba kuma a nan bin nake bai daya ba da ke ki hanyar don haka kai mai tambaya kaji waɗannan da ya saye sayarwa aka yi a ba magana ne kuɗi waɗancan da an ka ba su ne ake amsa kayan mutane na bana ina ba wallahu ala sai mai tambaya na ƙarshe sai mai tambaya na ƙarshe ya ce shi ne yake son ya sayar da ɗayan gidansa domin ya ƙara jari sai ya ji wani ya ce ai an ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana yin hakan ya ce to za Allah malami ne ne gaskiyar wannan maganan a wato kullun abinda an mallakan mutum to shari'a ta mallaka mai to kada mutum ya shigo da wata magana wadda bai san kanta ba in dai ƙasa ta mutunta sayan ta yayi ko gadon ta yayi ko tsara ta yayi to shari'a ba ta hana mai sai suwa ba to shari'a da tana mai sai suwa ba bisa ga hadisin manzo Allah masu yawa da nasoshi na ayin Qur'ani ba a dauke mulki na mutum da garai in ya sai da abinsa ya rika dukiya to wa halallahu albay' wa haramul riba magana da kai ka take bincike wannan magana da kake annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadi akwai rashin fahimta gare ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da fadin magana da ya zaka zauna ba zuciya maganganun mutane suna tayi amma mutane ba su da fahimta ga wannan abubuwa wallahu a'lam kuma insha Allah la'akari da lokaci dan za mu dakata mana roƙon Allah ya saka malan da alkhairi da ƙarshe akwai yan uwa da suka aika suna neman a taimaka musu da addu'a akwai marasa lafiya akwai masu bukatu daban-daban daga ciki akwai imam namu malam muhammad audi yana fama da rashin lafiya da yake an kai shi asibiti kuma an sake dawa da shi gida yanzu haka yana gida muna roƙon allah ya ƙara bashi lafiya tare da sauran marasa lafiya mu gaba ɗaya haka ma da ɗan uwa da muke nan koyo shi da shi shine alhaji haruna sk wanda shekaran ji allah ya yawa mahaifiyar shi rasuwa muna roƙon allah ya ji kanta Allah shi ya sai mata Allah sa aljanna ya tace mako mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sallam da kare wa rahmatullahi wa ala Muhammad Ibrahim